الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام wa ورحمة wa وبركاته ya jama'atar musulmi? muna masu farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya gwada muna wannan rana yau ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku miladiya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam dubu biyu da ishirin da biyar muna gode ma Allah subhanahu ta'ala wanda ya jawo mu ya kawo mu don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna assasawa al-sheikh Isma'il Idris bin Zakariya reshen jihar Kabi wadda malaminmu jagoranmu uban tahiyanmu al-sheikh Abdurrahman Isa Jega shugaban majalisar malamai namu na jihar Kebbi mubtina mu na Sokoto Kebbi Zamfara ta majalisar koli namu nazartarwa na wannan kungiya ta ƙasa baki ɗaya shugaban haɗaɗɗen majalisar malamai kuma Allah ya ƙaddari bana mala an ka kawo muna jama'a ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mala Allah ya kara ma rayuwa albarka ya ƙara maka kariya ya ƙara tsare muna kai ya ƙara buɗe basirarka da alaran mansa Alhafis, naziru abdullahi shi ma ga yanan zaune kwagara kumi ya gabu direban malam wurin tuki direban malam wurin ƙur'ani naziru allah ya ƙara ma mahaifinka gafarta ma mahaifinka kuma ya ƙara ma albarka to ba da ɓata lokaci ba na farko muna kira ga 'yan mu in an ka ɗauki karatun malan na ji karatu ne wanda ya yi na mena karatun nan ya burge ni don ya hita ƙarau-ƙarau wanda an ka bara don allah a kula da masu rikodin in batur abba kuda a yi tanadin batur karatun nan ya hitar rai wadda yake in an saga rediyo kamar rediyo ya hoshi haka muka so Allah ya taimaka malam Allah ya baka nasara cikakka don haka ba da bata lokaci ba za mu buɗe taro da addu'a da karatun alƙur'ani daga allaran manaziru abdullahi jega sai ka ja ƙur'ani صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ya Allah muna roƙonka yadda ka ba mu aron rayuwa muka kawo wannan lokaci yau ɗaya ga watan Ramadana ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara muna lafiya ka ba mu ikon aikata ibada a cikin wannan wata mai albarka ya Allah bayan ka marasa lafiya a cikin wannan tafiya ya Allah muna roƙonka ya Allah ka ba su lafiya ya Allah marigayen mu da suka koma zuwa gare ka ya Allah suna da yawa akwai su dokta akwai daraktan agaji akwai su da yawa ya Allah muna roƙonka ya Allah kai rahama cikin kabarin su ka yafe musu kurakuran su ya Allah mahaifan mu ya Allah kai rahama cikin kabarin su ya Allah sauran bayin ka wanda ba su lafiya suna asibiti ya Allah ka ba su lafiya ya Allah mallan wadai da yake kwanci a asibiti ya Allah ka ba shi lafiya ya Allah sauran bayin ka da ba su da lafiya muna tare da su anan irin su sakatare shugaba mai yadi da sauran sauran bayan ka gabani ga sunan na kamba da sauran mutanen waɗanda ba su da lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah imamu ya Allah ka ba shi lafiya ya Allah sauran bayan ka wayanda kuma kan ba lafiya ya Allah ka umfanar da lafiyar ta tsoron taimakon addini ya Allah ka ƙara ma malam basira ya Allah ka yassare ma malam harshensa ya Allah yadda yake karantar da mu a kowane lokaci kana ba shi gudunmuwa ta nasara ya Allah wannan watan ba ya Allah ka ƙara ba shi gudunmuwa ka ƙara ba shi nasara ya Allah mu da muke sauraron sa ya Allah ka ƙara buɗe kullum mu akan basira ya Allah ka ganar da mu ka fahimtar da mu ka ba mu ikon aikata abin da za a karantar da muwa ka ba mu ikon hannuwa da abin da za a hane mu daga gare shi ya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da ƴaƴanmu ya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da malummanmu ya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da abokananmu ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah wannan gona na wannan jiha ya Allah kakka bar shi da dubararsa ya Allah kakka bar shi da dubararsa ya Allah ka shigar masa gaba ya Allah inda yake kan daidai ya Allah ka tabbatar da shi akan daidai inda yake akan ba daidai ba ya Allah ka dawo da shi akan daidai ya Allah jagororin mutum da ƙasa har zuwa ƙasa ya Allah ka taimake su a ƙara musu lafiya a ƙara musu gudunmuwa a shek muhammad asaliha ya jinyar da shi da mataimakinsa a shek yusuf muhammad saboda ga cikul da sa'idu hakan jikin sa'idu hakan jiyar da shugaban gudanarwa na ƙasa da mataimakinsa baki daya da daraktan agaji na ƙasa da mataimakansa baki daya ya Allah wa'annan jagorori namu na ƙasa ya Allah ka kaba da dubararsu ya Allah ka ƙara musu lafiya ka ƙara musu basira ka ƙara musu hazaka ka ƙara musu haƙuri ya Allah ka ƙara haɗa kawunansu a kan gaskiya malam da shi da shugaban gudanarwa na wannan jiha da darakta na wannan jiha ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara musu al albarka Allah ka sanya mu wannan karatun da za a yi albarka ya Allah ma'aikatan gwamnatocinmu da suke ba da gudunmawa a wannan aiki ya Allah ka ƙara musu albarka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa akhir da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم قال النذير كينان مجابكم إمالا الله يساك مكد على خيري السابقون الأولون da akwai yara guda biyu da na gane su disa membari ina jin daɗin karatunsu da shi da kabiru hali tambuwan. ga su 'yan ƙanana amma ƙur'ani Allah ya hore Allah ya ƙara taimako muna maraba da zuwan mataimakin shugaba Profesa Muhammad Lawal Abdulkarim Zuru shugaba na rage mai lamba ko shugaba na gudanarwa na wannan kungiya na jihar Kebbi Profesa Muhammad Lawal Abdul Zuru barka da zuwa Allah ya saka da alkhairi muna maraba da tambarin gwandu Alhaji Muhammadu Sani Dododo muna maraba da mataimakin shugaban kwamitin marayu muna maraba da sarkin zabarmawan kabi alhaji sama'ila abdulmumin ba muna yi mamara ba da zuwa muna eh, wani muna maraba da sakataren muna gudana wato janar sakatare, alhaji suleiman abdulkadir jega allah shi kara maka lafiya muna maraba da dai sauran dukkan manyan bakinmu alhaji mai nasara isa ga katanga garkuwan mai yama mai taman kabi Allah ya ƙara albarka muna ba da dukkan bakinmu waɗanda muka gayyato suka halarto Allah shi wa kowa kyaukyawan sakayya muna kuma Yan addu'a ga ‘yan uwanmu da suka gabace mu Allah ci musu rahama kamar yadda Malam Naziru ya ambata, kaga inda sakatare ya zauna ba ranar shugaba yake, Shu'aibu Muhammad Isfawa Zuru, Allah shi mishi rahama. director namu na agaji Umar A. Umar Bello, Allah kai rahama kabarinsa. Sannan doctor a Sheikh Dr. Usman Abubakar Damana, Allah shi mishi rahama, da cijon alheri. yanzu insha Allah sai jawabin maraba da baki zan gayyato shugabanmu na gudanarwa Profesa a Sheikh Lawal Abdulkarim Duru don ya gabatar da jawabi. Akwai waɗanda sun kai fakin mota bakin gate do Allah su jaye sun tara wuri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والمؤمنات ومن تبع ملتهم إلى اليوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد jama'ar musulmi da muka hadu a cikin wannan babban masallaci na juma'a da ke cikin wannan babban birni na birnin kebi headquarter ta jihar kebi a tsohuwar mayanka muna yi ma kowaninku gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ma Allah subhanahu ta'ala godiya da Allah subhanahu ta'ala ya kaddare mu kawo wannan rana mai albarka rana ta daya ga watan Ramadan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa Dubu ɗaya da da da ɗari arba'in shida domin saboda fara gabatar da tafsir na alkur'ani mai girma kamar da aka saba kowace shekara a cikin wannan babban masallaci na juma'a wannan tafsir wanda yake karkashin kulawar ƙungiyar jama'a fi zalatul bid'a wa iqamatis sunna wadda margayi a Sheikh Isma'il Ibn Zakariya ya kafa muna roƙon Allah ya ji kan malam Allah ya masa rahama Allah ya sa jannatul firdaus ce makomarsa tare da babban malaminsa malamin sunna malamin tauhidi a shaɗa bakar muhammad gumi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa jannatul firdaus ce makomarsa wanda ya gaji a shaƙ ismaila na zakariya da jagoranci al'ummar musulmi a wannan ƙasa har ma da wajenta haliban malam na farko a shaƙ muhammad sani ya haya jingira Allah ka taimake shi Allah ka yi masa jagora Allah ka taimake dukkan mataimakansa ga dukkan matakai na ƙasa da jihohi da ƙananan hukumomi to alhamdulillah kamar yadda sakataren watsa labarai malam lawal abubakar baiti ya ambata cewa bara yawar haka wanda ya zo ya gabatar da jawabi na bude wannan karatu na alkur'ani mai girma da aka yi shi ne shugaba shu'aibu muhammad isfawa zuru a matsayin shi na ainihin shugaba na wannan jiha tun lokacin da aka kirkiro wannan jiha to amma sai gashi yau ba mu tare da shi bisa ga kaddara Allah subhanahu ta'ala bai kaddari ya gawa ramadana na wannan shekara ba muna roƙonka ya Allah ubangiji Allah ka ji kanshi Allah ka yi masa rahama Allah ka sa jannatul firdaus ce makomarsa tare da dukkan sauran abokan aiki waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon dukkanin su ubangiji Allah ka ji kansu kai musu rahama to kamar yadda muka sani cewa wannan kujera wadda ake gabatar da ainihin tafsir mutane da dama sun zaune ta amma wanda yake shine kusan za mu ce ainihin gadin-gadin na wannan kujera ɗin shine ne shugabantar malamai na wannan jiha ta kebi tun lokacin da aka kirkiro ta a shek abrahaman isa jega allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari lokuta da dama shi ke gabatar da wannan tafsiri ko ga ramadan ko ba ga ramadan ba to gashi kamar yadda ya gabatar a bara gashi shi ma kuma har wayo dai a bana ne zai zo ya gabatar da wannan tafsiri muna roƙonka ya Allah Allah ka taimake malam a wurin wannan tafsiri wanda zai gabatar Allah ka taimake shi ka bashi nasara ka ba dukkan sauran ainihin wato malamai waɗanda aka tura a cikin wannan ƙasa da ma wajenta domin saboda gabatar da wannan tafsiri duka gaba ɗaya Allah ka ba mu nasara baki ɗaya babu shakka tafsiri na ramadan Allah subhanahu wata'ala ɗaya san iyakar tasirin da yake da shi a dukkan duniyar musulmi to ballanta na karkashin wannan ƙungiya ta jama'atu za ta bi da ga mata sunna Allah ɗaya san iyakar waɗanda wato Allah ya sa suka fahimci ta hiyar wannan ƙungiya ta hanyar wannan tafsiri na alkur'ani mai girma wasu dole su je su gami ake yi ne sai gashi Allah ya taimake su sun zamo ƴaƴan wannan ƙungiyar suna taimaka mata mallawli ya ambaci cewa yanzu in yi maraba da baki alhali ya riga ya yi maraba da baki ga sunan ko ta ina waɗanda yake sun zo sun domin saboda sauraren wannan ina roƙon Allah ya sa dukkanin waɗanda sun ka halarto Allah ka sa mu yi ainihin hirar wannan a cikin gidan aljanna kamar da manzanka ka sallallahu alaihi wa sallam yake cewa majtama qaumu fi baiti min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa khaffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man 'inda wasu mutane ba su taba haduwa a cikin daki daga cikin dakunan Allah ba suna karanta littafin Allah suna sanar da junansu wannan littafi ba su taɓa yin haka ba face natsuwa ta sauka gare su rahama ta lullube su mala'iku sun kewaye su Allah yana yabon su tare da waɗanda ke tare da shi muna roƙon Allah ka sa mu tarayya a cikin wannan ainihin rahama din baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa kamar yadda za a fara wannan tafsiri a yau lafiya Allah ka sa akai har zuwa ƙarshe lafiya cikin nasara mu zama cikin waɗanda Allah ya gafarta ma walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Uh, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu a sheik profesa lawal abdulkarim duru shugabanmu na gudanarwa na jihar kebbi allah ya saka da alheri sai jawabin shugaban kwamitin tafsiri na jiha babana babana alhaji ahmad mai yadi shugaban gudanarwa na wannan kungiya na jega local government zai zo ya yi jawabi baba bismillah ina abin yake auzubillahi mina shaitanin rajim bismillahi rahmanin rahim alhamdulillahi rabbi da alamin Wasalatu wasalamu ala rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه وسلم ina mai farawa da addu'an neman gafara ga mu'assasin wannan ƙungiya mu. jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna a Sheikh Isma'ila Idris bin Zakariya ina roƙon Allah madaukakin sarki shiga warta mu babban malamin sa na tauhidi a sheikh abakar mahmudu gumi ina roƙon allah maɗaukakin sarki ka gafarta ma iyayenmu da kakanninmu waɗanda muka fara da awa cikin wannan ƙungiya tare da su mataki na ƙasa jihohi ƙananan hukumomi da rassa allah ka karɓi rayukansu allah ka ji kansu ka yi musu rahama mu da ke da sauran rayuwa Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe ka sa mu cika da imani ka haɗa mu da mu da su aljanna ka da firdausi da rahamarka a bayan jawabin shugabanmu shugaban majalisar gudanarwa ta jihar kebbi karfesa lawal abdulkarim zuru kuma ga shi an kira ne an ce in yi jawabi to alhamdulillahi ko da ma jawabin da ni na shirya na ji har shugaba ya ɗan taɓo shi sai kuma Allah ya sa bai ci gaba da yin jawabi akan wannan ba a gaskiya waiwaya bayani so in yi ga ainihin wannan aiki tun lokacin muna masallacin ko kuma muna yan haya can cikin gari kamar yadda farfesa ya faɗi malam shi ne farko wanda ya zauna akan waga kujera yana tare da alaran mansa waka riba a malam ya yi wajen shekara ashirin da wani abu suna karatu da shi da malam abubakar riba a wannan kujera tun muna can masallacin yan haya har muka taso muka dawo na to abinda nake so in ɗan waiwai tsira da yake akwai malamai da ya rayuwar kansu ina tunanin malami uku waɗanda suka zaune kujerar nan Allah ya karɓi su a ciki har da malamin da shi ne na farkon fastin wanda aka kawo mana na an ka ɗauki malam abdurrahman a kai shi mina malam adamu gashewa Allah ya ji kansu Allah shi musu rahama sauran malumman da ke da rai tare da malam Allah shi ƙara musu Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka kuma Allah ya ƙara musu basira wannan ke nan gehen malumma wayanda suka ci gaba da taimaka muna ga wannan aiki na wada mai wayo bayana ne ni. A'a, sai kai ka tsaitan ina roƙon Allah maɗaukakin sarki shiga hauta ma alaihi ba saura ya taimaka ma wannan aiki har Allah ya sa aikin da ya tsaye da tsawonsa alaihi ba saura yana taimaka ma kwamitin tafsir yana taimaka ma 'yan kwamiti shina taimaka ma dukkan malaman da aka turo da alaramomi Allah shi ƙara kai rahama cikin kabarin alhaji ba saura sanadiyar wannan aiki da yawa wannan kwamiti na tafsir da ainihin gudanar da wannan tafsir aka ci nasara in ba manta ba alhaji audun gilo shi ma wannan dattijo shekara duk yana ba kwamitin tafsir taimako kuma shina ba kwamitin marayi Allah shiga gafarta ma alhaji audun gilo alhaji yahaya makera shekara duk yakan ba mu taimako a kwamitin tafsir yakan ba da kuɗi yakan ba da mai wanda muke amfani da shi Allah shiga gawarta mu haraji ya makera ina roƙon Allah shiga gawarta mu wani dattijo wanda mun ka faro da shi tun can har ya zo nan altune mun bu Allah ya ji kanshi wannan dattijon albarka Allah shi gawarta ma Alhaji Jafaru daga cikin ƴan kwamiti Allah shi gawarta ma Di Dantani daga cikin ƴan kwamiti ina waye bayana ba. fa yi burki. ta bari in ƙara. masu eh, Sa'idu idu magini da cijon albarka tun muna can ƴan haya Allah shi gawarta ma wannan da cijo shina bayar da gudunmuwa ga kwamitin tafsir yana kawo huska ce huskar da cijo ga irin wanga aiki wallahi ga da babban muhimmi abu na gare mu a nan masu rai 'yan kwamiti akwai bena akwai alaisani dododo waɗanga bayan allah 'yan kwamiti na ana zaunawa da su a yi shawara sukan ba da dukiyarsu a sa cikin aikin ga akwai alhaji ah, bello ɗanƙani alhaji eh, muhammadu bello ɗanƙani muhammadu bello ɗanƙane ina tunani yanzu ya kai shekara ashirin da wani abu shi ke biya mana nta tun lokacin alayyar kalisa waka jiya na fita zanna zuru malam bandi ya kira ni ya ce shugabanni ce in alhaji bello ɗanƙane ya biya mana nta ni ce allah ta mai da alkhairi tun lokacin nan shekara da shi ke biyanta don haka masu ji da gani wannan Allah abinda sun ka shirye cikin aikin ga Allah ka ba bello dan kane lada akan shi mutane suna da yawa kuma gashi yawan ga ya tsaye ga waɗansu da sun ka shigo bana <laughs> to to kenan bari in takaita ana da waɗanda sun ka riga mu ta da waɗanda sun ka riga mu da mu da annan gaba ɗaya ubangiji Allah shi haɗa mu cikin ladan wannan aiki Allah ya haɗa mu aljanna firdausi da uwayenmu da kakanninmu da malumanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mai girma babana Alhaji Ahmad mai yadi shugaban gudanarwa na wannan kungiya ta je ga local government shugaban kwamitin tafsiri muna ma ba da zuwa da mai girma ciyaman ɗinmu nan na birnin kabe lokar alhaji muhammadu ɗahiru na yaya ajiyan an bursa shugaban karamar hukumar mulki ta birnin kabe lokar allah shi ma kyaukyawan sakayya muna maraba da mai girma honorable alhaji muhammad garbabina wanda yake memba ne house of assembly namu na jihar kebbi mai wakiltar dankowa sagu ta gabas allah ya kara albarka shi da na ganai wanda nika tunawa sai in tuna da alhaji muhammadi dantani maga yakin yawon kwagara kumi ya buzu? da ka gabe na ya shigo kana gani ne tare da muhammad dantani allah ya gahorta mishi allah ya kai rahama kabarinsa to yanzu gabanin mu ci gaba da program don an dan samu tuba cikin rubutun program din na gani muna maraba da mai girma kwamishinan mu na religious affairs act a Sheikh muhammad sani aliyu zuru ranka ya daɗe mu ma barka da zuwa muna maraba da marahon gwandu alhaji sambu muna ma ba da zuwa Allah ya saka da alheri yanzu da yake program din akwai abin da ba a rubuta ba zan gayyato shugaban kwamitin marayu alhaji honorable alhaji muhammad garba bena don ya samu abin da ya ci wasu Allah ya hore mai hikima magana guntuwa don dunkulalla ko bai taba tahowa gaya ne ba Allah ya taimake ka ranka ya dade bismillah أكرمك الله يا bakin da suka haɗu nan tun daga malam zuwa ga masu rike da mukamman gwamnati da shugaban kungiya na gudanarwa da shugaban agaji da sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ƙara ba mu dama mu tsayu a nan mu bar ta mu gudunmuwa kamar yadda aka saba duk shekara muna wa Allah godiya kuma muna roƙon ya ƙara ba mu wata dama ko kuma dama maki da yawa can gaba a gaskiya na ji cewa banda aka riga aka gabatar don haka ba zan so in koma ciki ba sai dai in yi abin da ake cewa majalisa na zama na biyu da ya goyi bayan wannan bayanai da aka yi banda suka gabata tun daga na shugaban gudanarwa har zuwa ga na shugaban kwamitinmu na masallaci Allah shi karɓa mana baki da abin da ke son ƙara kawai shine zan je tsaye kai tsaye ga abin da shahi kwamitin da nake jagoranta alhamdulillahi kamar da aka saba duk shekara ana gabatar da wannan kwamiti bana mala ya hito da wata hikima da formula wannan hikimar da kuma ta sa tun da ake gidauniya wadda ni na kasance ina halarta ko kuma Allah ya ni ake cewa ciyaman na wannan zama ba taba samun sa'a irin ta bana ba muna wa Allah godiya kuma muna ƙara yi mamala addu'a Allah ya ƙara ba shi wata hikima a ƙara hito da wasu hikimomin da za su sa gaba ta ƙara gaba alheri ya ƙara zama alheri gare mu baki da ita wannan gidauniya don Allah so nike ta wadda ta shahi marayu ce ina roƙo da Allah kowa ya ji sakon nan da Allah ya ɗauka cewa hukuncin da malam ya yi na cewa a faru daga gida ka tambayo matarka ka tambayo ɗanka ka tambayo abokinka da yaron ka ce da Allah kowa ya kawo nashi a kawo da Allah a taimaka a yi haka nan amma dai wanda ya saba gabatar da ita wannan gidauniya ya saba kaddamar da ita ko bai faɗin sunan shi ya kaddama ko wani ɗin nan yanzu haka cikin gidauniyar nan akwai naira miliyan ɗaya da naira dubu ɗari ɗaya da saba'in da tara shi mai gabatar wannan miliyan ɗaya da wani abu ya sa kuma gidauniyar ta bude kenan daga yanzu abinda ake tsammani shi ne wanda yake shawar zai turo ga akawunt ya turo ma mai lamba ɗaya sifili sifili bakwai bakwai hudu biyu bakwai tara takwas da turanci 4 2798 kuma suna account din nan da sunan masallacin ga yake all mayanka juma'at mosque orphans and less privilege welfare foundation sunan account din kenan don haka gidauniyar na yanzu haka bude take kuma kamar yadda malam ya ba da wannan hikima ta bana don Allah homa ruwa kowa shi ba shi nashi kokari Allah ya sa mu tare a cikin ladar da ke ciki Allah kuma ya sa mu yi wa juna barka gidan aljanna akan irin wannan ayyuka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidauniyar tallafa ma marayu mallan ya bar gyara jama'a gidauniyar nan ta tallafa ma marayu ce kamar yadda aka saba a duk shekara sunan banki FCND first minane city mamudu bank ko kuma account number kamar na hudi 1007742798 kamar da aka saba dama account din na bara ne wanda ke tambaya kila ba raba da shi ciki ba amma dai shine na shine na bana kuma insha Allah in ma insha Allah ma shine don haka muna roƙo jama'a gidaune nan ta marayu ce waccan ta eh, tallafa ma aikin gabaki daya har da marayu ma ciki ita ita ce aka gama wancan shekaran jiya ko ga sabo gido ne ya ce wanda muka saba yi duk shekara ta don marayu to kuma mai kaddamawa ya kaddamar yanzu saura masu biyo baya Allah ya sa wani ya bada miliyan goma assalamu alaikum warahmatullahi ah, wa alaikum assalam wa rahmatullah honorable muhammad garba bene kenan hakimi kuma shi ka jan alat saboda haka da ka turo yanzu yana haɗi kaza ya shigo Allah ya bada ikon taimakawa a yanzu kuma samu gayyato mai girma kwamishina na lamuran addinin musulunci na jihar kebbi don ya gabatar da jawabinsa a sheikh at muhammad sani aliyu layanan zai zo ya gabatar da jawabinsa akar makalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم جسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya kaddare mu da shaidar wannan lokaci wannan yini mai albarka wato farko na ramadana kamar yadda aka saba kowace shekara ina fatar kuma allah subhanahu wata'ala ya sada mu da alkhairan da ke ciki gaba daya kuma a madadin mai girma gona ina yi muna fata gaba daya allah ya karbi ayyukanmu ya sa wannan ya zama sanadiyar samun mu ga gobe kiyama kuma kamar yadda aka sani al'amura waɗanda suka shahi wata na ramadana wata ne mai alfarma wata ne da ya kamaci kowane musulmi ya yi ƙoƙarin kame kan shi daga ayyuka na asha da himmantuwa wurin yin ayyuka na gari don haka muna fatar a himmantu wurin yawaita ayyuka na ƙwarai a kuma himmantu wurin yin addu'a Allah ya ƙara sauƙaƙa muna al'amura na yau da kullum ɗinmu da kuma al'amura na shugabanci na wannan jihata mu. Muna fatar Allah wani wata Allah ya sauƙaƙa muna gaba ɗaya. Raɗaɗi da kuma mutane ke ta fama da shi kamar yadda muka sani an ɗauki matakaiya da dama domin samar da sauƙi. Za a raba hatsi sannan kuma kamar yadda aka yi shekarar da ta gabata za a yi ciyarwa wasu masallatayya kuma fatanmu shi ne abin da aka yi waccan shekara da taimakon ubangiji za a nunka bisan shi muna fatar allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa muna gaba ɗaya kuma muna kira ga sauran al'ummar musulmi gaba ɗai kowa ya yi tunanin hanyar da shi ma zai iya amfanar da wasu sannan kuma waɗanda suke da ababe na sayarwa don Allah a yi tunane samun ma al'umma sauki kada a yi tunane amfani da wannan lokaci domin ƙara tsananta abubuwan da muke amfani da shi waɗanda muke sayarwa na masarufi waɗanda bayan Allah za su sayi domin buɗe baki muna fatar gaba ɗayan mu Allah subhanahu wata Allah ya sa mu dace Allah ya tabbatar muna da alkhairi kuma malam da zai gabatar da wannan tasiri, muna fatar Allah ya bashi cikakken nasara shugabanmu da girma gona Allah ya kara mai jagora Allah kuma ya aza shi bisa ga abun da daidai ya aza shi bisa ga abin da zai ci gaba da amfana da al'umma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a sheik uh, muhammad sani aliyu zuru kwamishina namu na religious affairs Allah ya saka da alkhairi shi ma hakimi ne ɗan lokaci kaɗan duk abin da zai waɗi ya kakkamta ya waɗa Allah ya saka da alheri kuma insha Allah mai mu na gaba za mu gayyato shugaban ƙaramar hukumar mulkin mu ta birnin kebbi kuma algon shugaban ciyamomi na ƙananan hukumomin jihar kebbi honorable alhaji muhammad dahiru na yaya ajiyan an bursa kai ba ajiyan an bursa ɗaya na ba har wuce nan allah ya saka ma da alheri ni dai wadda a riƙe da lokar gaba ɗauka ya ajiyar أعوذ بالله من da wannan haɗuwa mai albarka a ƙarƙashin jagorancin shek da sauran maye-mayen malaman da auren da 'yan uwa da 'yan agaji ne kuka yi sa Ah, na farko dai muna wa Allah godiya da ya kaddare muka iso cikin wannan fakirin kuma Allah ya kaddare muka tsayi tare da 'yan uwanmu yi waɗanda Allah ya kaddare ya kai su ga wannan lokacin na wannan lokacin kuma su halarci wannan wurin muna wa Allah godiya da wannan akwai wasu daga cikinmu inda suna raye da suna na wannan wurin to Allah bai kaddara ba muna fatar kuma alheri nan da Allah ya tanadar da alkawari da aka yi wanda ubangiji ya yi muna ga samun lada halarcin wannan wurin ubangiji Allah ya tabbatar musu da wannan alheri ina son yi amfani da wannan dama in ƙara godiya ga dukkan jama'a da kuma addu'a ga malam kuma malamman mu na cewa Allah shi ƙara rayuwa ka albarka kuma Allah shi ba ka ikon jagorancin wannan nauyin da Allah aza maka mu kuma Allah shi kama muna baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa na wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Uh, honorable alhaji muhammad dahiru na yaya kenan shugaban karamar hukumar mulkin muta birnin kabi Allah ya saka da alkhairi kuma ana kira ga mutane don Allah su sa wayoyin su silent don kuntugin ya yawa to Allah a rage akwai wata waya da aka ce ma shakiɗin kami ne ne wallahi rigimar ta yawa gare ta ɗaukar hankali ta kai ƙwarai a rage kuma yanzu insha Allah za mu miƙa abin magana ga malaminmu a sheik abdurrahman isa jega shugaban majalisar malamai namu na jihar kebbi mufti namu na sokoto kebbi zamfara na majalisar koli namu na zartawa na wannan kungiya ta ƙasa baki ɗaya shugaban haɗaɗɗen majalisar malamai ta jihar kebbi don ya buɗe karatu kuma ya fara karatu daga nan an bude Allah ya ba mu lahiya cikakka mu samu ikon hitowa zuwa sauraren malam kuma wani bawan Allah ya dan rubuto min wai ai nasiha ga ƴan sakai ai ba sai an musu nasiha ba duk wanda ya koya haji don mu wahala ya wahala wanda ya sai saba'in da biyar ya koyi yau hamsin yake da wani abu daɗa sittin ko to ko dai sittin na dai an haɗi ko ya hirsuwa ko ya ƙara yi ƙasa saboda haka bayan Allah ga malam nan ba a hiti karin abinci don a hulɗa bayan Allah wasalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله ya jama'a جماعة musulmi muna wa Allah maɗaukin sarki godiya Allah mai komi mai kowa mai kaddarawa lokacin da ya so mai sa'i ba mai hanawa mai baka ba mai amsa gari ka wanda bai baka ba mai baka duk hukuncin da Allah ya shi ke zarata cikin bayansa gini wanda Allah ya ba mai ya roshe shi katanga ta ubangiji ba mai ya jinkoli ta Allah muna godiya da kan raya muka kawo mu yau muna tsaye ga watan ramadan hijira da dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shidda wanda kuma ya daidai da dubu biyu da ishirin da biyar miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam babu shakka ramadana gashi ya juyo kuma allah ya kawo mu ya raya mun kawo yau roƙon da muka wa allah ayyukan da mun kayo baya allah ya karɓar muna abinda muka yi kurakurai allah shi ya muna abinda za mu gabatar a yau zuwa tafiya muna rukun Allah ya samu daidai abinda muka samu tuntuɓe Allah shahe muna bayan Allah da muka zauna da sunan bara wasu yau babu su wanda muka gare da ya ubangiji Allah ka yafe musu kurakuran da suka samu tsakaninsu da kai Allah ka yafe musu abinda suka samu tsakaninsu da jama'a Allah kai ne mai ba kowa abinda yake so yin alkiyama ta tsaya Allah ka ba su ka ba mu Allah ka raya mu cikin addini ka raya mu cikin imani Allah ka ba mu iko mu ko karkarewa lafiya babu shakka ya jama'a yau ga shi za mu fara wannan karatu a fuska ta hikaya na tafsirin alkur'ani wasu bayan Allah sun faru tun daga kwana biyu gafuwa yau wasu kuma sun fara tun jiya amma duk abin da amma kasudi mu tattara cikin alkhairi cikin wannan wata Allah ya haɗa mu da alfarma alƙur'ani Allah ya sa ya zan mai ceto mu yan alkiyama ta tsaya ina kira zuwa ga sauran jama'a watan ramadan wata na na ibada wata na wanda aka linka ibada idan bawa yayi wata na wanda aka linka sabon Allah idan mutum yayi shi don haka mu kyayi kanmu ga saba mu Allah cikin wannan wata dukkanin watannin shekara sabon Allah lahina amma ya yi girma cikin ramadan mu yi ƙoƙari mu yi ibada cikin wannan wata mu roƙi Allah ya karɓa muna an ce bayan Allah na gari idan ramadana ya zo suka yi aiki za su yi wata shida suna roƙon Allah ya karɓa musu su ci gaba da roƙon Allah sauran wata shida Allah ya gwada musu ramadana na baki sannan su karkar wata shida da cewa kuma in sun ibada Allah ya karɓa don haka yanzu aka ga magana akan nasiha ga masu sai da aka yake masarufi ba su sai su faɗi ba a su yi nasiha kuma wanda adda ƙarfi ya taimaka ma wanda bai da kowa ya kan wanda ya hiya in mutum bai ba sai dai bai ba ina kira zuwa ga masu hali su taimaka ma talakawa ina kira zuwa ga hukuma ta taimaka ma talakawa daga cikin hikimar farlantar da azumin ramadana fa akwai mawadaci ya ji irin tsinin yunwar da talaka ka ji kullum yadda ka ɗauki azumi yau matsayinka na mawadaci za a kai shi da kyan to wani bawan Allah haka yaka rayuwa kullum haka ciki ashe wannan na sa mutum ya kula ya taimaka Allah ka sa mu ji Allah ka sa kuma aikata don haka za mu fara karatu da sunan Allah amin da madrasa suka ce fati ta bismillah rahmanir rahim a muna cikin suratul hujurat aya ta goma amma farko za a taso aya ta tara wa in da ya fata yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن قال طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين a lamma zakara fi ma ta taqaddama ma kawai ulfa bayna al-ummati al-muslima zakara fi ma yati kayfiyyat al-islahi bayna al-fariqayn mukhtalifayn bayna al-umam al-muttahida tahta ism al-tahta ism al-islam wato lamma zakara fi ma ta taqaddama wakacin da Allah ya ambata ga abin da ya gabata ma ƙawai ulfa abinda ke ƙarfafar da haɗuwa. bayan al'ummatul musulma tsakanin al'umma wadda an musulma Allah ya ambaci abinda ke ƙarfafar da haɗuwarsu zakara fi ma ya ce sai Allah ya ambata ga abinda a tafi kaifiyatul isla yadda haƙiƙanin gyara yake bainal fariqain tsakanin ɗayan tsari biyu na ƙungiyoyi biyu muktalifan da sun kaso ba bainal umar tsakanin al'ummomi al-muttahida wadda a guda ta ɗayanta ta ta ismil islam ƙarƙashin sunan musulunci Allah ya ambaci abin da ke ƙarfar da ulfa haɗuwa tsakanin al'umma wadda ata musulmi to wakacin da Allah ya ambaci haka sai kuma ya ambata yi abin abinda zai gyara ɗayan ɓangare biyu da suka yi jayayya tsakanin juna suka yi fada yadda za a haɗa su a gyara su suna ƙarƙashin kalma ɗaya ta musulunci yaya za a yi za a bar su da hatsaniya ko ko a Allah ya ce wa in la'ifata ni minal mu'minina idan jama'a duk na daga musulmi ai jama'a tani jama'o'i guda biyu min al'ummat daga al'umma eh, tattaru suka yi fada wato ya sa nazaran ilal ma'ana li'anna kulla da'ifatin jama'atu don kowane gabrin jama'a guda to jama'ata wa ƙuri'a an karanta in ita tala to idan al'umma bi sun kai faɗa na musulmi to ku al'umman musulmi matsayinku na kuko musulmi ba haka dai za ku zura ido ba fa aslihu bainahuma ku shiga tsakani ku yi sulhi tsakaninsu bin nasihati da nasiha a kira ɗayan ɓangare guda a gwada mai abin da ya ba daidai ba sannan kuma a mai nasiha domin shi dawo nan ya dudantar da wannan nazarin ilan lafzi domin dubi zuwa ga lafzi da aka ce wato bai na ba fa'in bagat ihidahuma ma'alar kura bayan an yi sulhi kai bai kai kuma bai haƙƙin kai ka ɗan jaye wani abu kai ma jaye naka an ka gyara to idan guda ta tsallaka iyaka ta addar ta tsallaka iyaka ala dokura akan guda falam ta tafsar ba ta tasirantu ba bi nasiyar da nasiha wa abat taqi ko kuma kitabar la hukunci littafin Allah to ku gaba ɗaya da kun ka zauna an kai sulhi da ɗayan ɓangare guda wanda ya yarda da sulhi to ga umarni faƙatilun lati tambi ku haɗa kai ku yaƙi waccan da ta tsallaka iyaka muna tare da kowa hatta tafiya hatta dawo tarji'a ta dawo ila ila amrillah zuwa ga umarnin Allah na gaskiya fa in fa'at in ta dawo yau ma abinda ta yi ta koma dawowa ta yadda da can ta yi kuri to ya kuwa roma musulmi ba a sulhu bai na kuma koyi sulhi tsakanin su har yau amma ho bil adli da adalci bil insaf da adalci wa aqdu ku yi adalci idinu ku yi adalci inna allaha lalle ubangiji ba yuhibbul muqsitina allah na sakamakon kwarai ga masu adalci Allah yana son su Allah ka so mu to anan abin magana idan mutum na kokari a cikin wa kiyayya tsakanin ƴan uwa na nasaba kana matsayin ɗan uwa ƴan uwan ka su samu hatsaniya kana wani ka walwale rigimar da tsakanin su ha fa fi dini aula to yan an samu rigima ga ƴan uwa dina ya cancanta muna tare da kowa wanga ukuwa da aka yi magana aka ce fa in fatani wa in fatani min al-mu'minin katatalu fa aslihu bainahuma alal yan uwan ta addini don haka jini yana da tasiri wuri yan uwan taka addini sama ne yake wajen tasirin yan uwan taka don haka shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan makwabtaka ya ba wani makwabci haƙƙi uku ya ba wani haƙƙi guda ya ba wani haƙƙi duk ai makwabcinka ɗan uwanka na jini musulmi haƙƙi uku gare makwabcinka ɗan uwanka na jini kafiri haƙƙi uku bare Allah ya gane da mu. don haka a nan idan aka samu wannan hatsaniya ga hanyar bi na alhamdulillah malam dai ya buɗe karatu insha Allah sai gobe a hito kuma malam ya lema an kama kenan sai ƙarshen ramadana insha Allah a yanzu insha Allah akwai tunatarwa mutane zan ka hitowa da wurori don yanzu ina ganin mahi yawan la'asar tana kai hudu da rabi eh saboda haka malam sani ya ce zai ba da sako a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai musulmi kamar da shugabana na kwamitin marawi yayi sanarwa ɗazu. zaman da muke na wurin lancin na jiha to mu yake shawara tsakanin mu da yadda shi da sauran dan kwamitin mun dauka ko wance mun ci musu albasa to za mu fara daga gida abinda muka ce da malaye muka ci nasara to kowa ya samo daga iyalin shi hashi kare a kawo shi ma ga kwamitin marayu to matsayina mataimaki na shi Muhammadu garba bena ni na tattaro na gidana ina da 'ya'ya guda ashirin da ɗai su ya ba da dubu biyu ina da mata guda hudu hajiya asama'u hajiya jamila hajiya saudatu hajiya zainab wace ta ba da dubu biyar biyar na yi ma mayi na ɗan ladijin ladi sadaka dubu biyar na mamaye ta hajiya fatima sadaka dubu biyar ni karan kaina na ba da buhun gero daya buhun masara daya buhun dawa daya sannan kuma na ba da turmi goma na asanwa da turmi goma na shadda da kudi naira dubu ɗari laifaka da laifin ah, Allah ya saka da alkhairi tambarin gwandu kenan alhaji muhammad sani dododo Allah ya saka da alkhairi zaina zai magana ko turan ka daɗe bismillah a malamai mai nazara ne su kayi nesa gare mu wallahi zuwa abujan nan tsakani da Allah Uh, jama'a assalamu alaikum uh, daga kare maganar nan da na dazu wani bawan allah a tahiru bello ya turo naira dubu ashirin cikin akamfin nan nashi sannan uh, ciyaman na birnin kafin local government alhaji tahiru na yaya shi ko ya ba da kuɗi na kadan naira dubu ɗari to fatar kamar da shi ya faɗi kowa shi zaburo shi ba ta shi gudunmuwa ban cika cewa cikin masu haɗi ba saboda in tubu da sadaka wani imani malam masha Allah malam da ke tsaye kusur da malam Buhari shi ma ya ba da gudunmuwa naira dubu biyar da fatar Allah ta kamshi da alheri to amma ni cikin wagan gidauniya ta mu ta shawara wadda muka yi gabaki daya ni ma na sa naira dubu ɗari biyu Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi bana akwai alamar marayu za a yi sutura da wurori Allah ya saka da alkhairi da yake Allah ya kawo mana mai nasara isa a katanga garkuwan mai yama wallahi ya bace mala tsakani da Allah sannan tambarin mai taman kabi ranka ya daɗe gidauniyar ga ta marayu ka jefa mata wani abu muna so ka ce wani abu Allahu akbar jama'a ku ce Allahu akbar ya sa mata ɗari biyar na san dubu ɗari biyar ya kanu ko wasu ya kanu ba zai yanzu da an ce ɗari biyar suna aka nu Allah ya saka da alheri mai tabakabi don haka yanzu za mu mika makirfon ga alaramma ka ruhe mana taro da addu'a kada ka da jahanmu da jagoran jahanmu comrade dr nasiru idris kauran gwandu ka sa shi cikin addu'a na ji kayi farko a ƙara a nanaka sallu ala nabi karim Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya halnam ya mannam ya badi'a as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah muna roƙonka wannan karatu da aka bude. ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara masa albarka ya Allah ka ƙara muna albarka baki ɗaya ya Allah malam da ya karantar da mu ya Allah ka sakanka masa da alkhairi ya Allah wannan bayi naka da aka ambata waɗanda suke ba da gudunmuwa domin tallafawa barayu ya Allah muna roƙonka Allah ka sakanka musu da alkhairi ya Allah masu taimakawa akan wannan addini naka duk inda suke ya Allah muna roƙonka Allah ka sakanka musu da alkhairi ya Allah muna roƙonka mu'assis na wannan kungiya Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya Allah ka rahama cikin kabarin sa da sirri malamin malamin sa na tauhidi ya Allah malumin da suka karantar da mu ya Allah muna roƙonka Allah ka saka ka musu da alkhairi ya Allah iyayenmu da suka tarbiyyantar da mu suka sanya mu makaranta ya Allah sun koma zuwa gare ga Allah ka rahama cikin kabarin su ya Allah su kuma jagororin da suka assasa iyayenmu suka kai mu makaranta suka samu malamai su a karantar da mu wa'annan bayi ka. ya Allah ba za mu manta da su ba ya Allah ka sakanka musu da alkhairi ya Allah wasu sun koma zuwa gare ka ya Allah kai rahama cikin gabarinsu. su wasu kuma muna tare da su ya Allah ka jarabce su da rashin lafiya ya Allah ka warkar da su ya Allah ka warkar da su ya Allah ka shirya mu akan shiryo addinin musulunci ya Allah wannan gwamnati da aka ambata ta wannan jiha ya Allah muna ka ya Allah ka ƙara mu gona lafiya ya Allah ka ƙara masa albarka maka ya Allah ni yadda yake da ta akan wannan taimakawa na addinin musulunci ya Allah ka bashi ikon taimaka